hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da sha uku ga watan yuli shekara ta 2026 hudu ga watan yuli shekara ta 2026 muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa shi nimar Allah da yaddarsa da wasa ya ƙara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin baranko da ke nan filin mallawa turin wadan Zariya jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da karatun littafin ahdari shi shine karatunmu na uku cikin jerin gwanon karatun wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya saka ma mawallafin littafin da alkhairi sauran malamai da suke ma littafin hidima Allah ya biya su da gidan aljanna mu da muke karanta littafin Allah ka azurta mu da aiki da ikhlasi Allah ka sa ƙarshen mu babu wahala Allah ka yi mana arzikin shiga aljanna a yau za mu tashi a gabar da malin ya yi tambaya akan hal ya juzu lahu suhbatu fasikin aw mujalasatuhu malin ya ce shin yana halasta ga musulmi ya yi abota da fasiki au da tuhu ko kuma ya dinga zama da fasiki idan aka ce fasiki a yaren shari'a shi ne wanda bahaushe yake kiran shi da ɗan iska shi ne fasiki a gurin bahaushe amma fasiki a yaren shari'a shi wanda yake fita daga dokokin Allah abinda Allah ya ce ayi baya yi abinda Allah ya ce a bari baya yi bai bari mutum ne ka sani ya shahara da fasikanci shaye-shaye zinace-zinace luwaɗi ko maɗugo ko ɗan caca ne shi ko kuma kidnafa donon fasikanci ne to duk waɗannan miyagun ɗabi'u mutum kasan yana yi shin yana halasta ka bari ya zama abokinka ko kuma bai zama abokinka ba amma kuna da gurin hira ka dinga zama a gurin kamar yadda muke gani wani yana zuwa gurin 'yan karta ya zauna akwai gurin majalisar 'yan luwaɗi akwai gurin da da an ganka to wannan dama ga sana'arsa akwai eh, waɗannan yaran na zamani masu hakin ɗin abubuwa a waya 'yan yahu shin ya halasta kai abota da yahu ko kuma ɗan yahu boy duk waɗannan abubuwa na fasikanci ya halasta mutum ya yi abota da mai yi kaga kai ba wai batun kai ka zama ba ne kai mutumin kirki ne amma mai ya halasta ka mu'amalance shi irin wannan ko ka dinga zama da shi mala ya ce wala ya hillu lahu Ba ya halasta a gare shi shi musulmi suhbatu fasiki ya dinga zama da fasiki wala mujalasatuhu kuma baya halasta wato ya abota da shi kamar da kun baya halasta ya dinga zama da shi wannan haramun da aka kowa ya rike wannan shi yasa ko ga iyayenmu suka zauna lafiya Allah ya ji kansu ya gafarta musu da yawa zaka ji mahaifinka ya ce kai zo nan kaga dan gidan wane e ka rabu da shi karin ƙara ganinka da shi ba a maka bayani ba a gaya maka dalili saboda shi babanka ya hararo abin da kai baka hararo ba duk mutumin da ya zama fasiki wajibi ne a matsayinka kai musulmi ka yi hattara da abota da shi kuma ka yi hattara da zama da shi abinda isa shari'a ta hana haka idan Allah ta'ala ya tashi aiko da masifa ko bala'i to fa in kana zama da mai laifi abin zai shafe ka Allah ta'ala yana cewa wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kar ku karkata ga waɗanda suka yi zalunci idan aka zo rabon wuta sai ta shafe ku kuma ba'ushe yana cewa wai zama da eh, zama da madaukin kanwa sheke kawo farin kai kuma anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarinihi yaqtadi idan kana so ka san waye mutum kawai kana so ka san waye mutum kalli abokansa duk abokan mutum suna da ta'asiri ga wannan mutum shi yasa kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala a gurin babbansa babbansa ya san musulunci gaskiya ne ya san annabi shine annabin gaskiya amma da yazo mutuwa annabi yace ce la ilaha illallah abin da ya hana shi ya anshi la ilallahu su ne abokai domin da ya wai ga ya ga manya-manyan abokan shi shi yasa tarihin duniya malaman tarbiyya suna cewa tasirin aboki ga aboki ya fi tasirin uwa da uba duk yanda babanka yake da kirki yake da mutunci yake koya maka tarbiyya wallahi idan abokinka mutumin banza ne sai abokinka ya jayeka. duk yadda mahaifiyarka take mutuniyar kirki mutuniyar arziki wallahi in abokanka mutanen banza ne sai sun rinjaye ka shi yasa ku duba abu qalibin fa dattijo ne ya fi shekara saba'in yanzu wannan a ce bai da wayo bai da gogewar rayuwa a ce bai da hangen nesa amma ta'asirin abokai ya kasa musulunta da aka iyaye ku yi ta hattara da 'ya'yanku musamman wannan zamani da yara suke lalacewa baka sani ba cikin abubuwan da yake faruwa a yanzu wayoyin nan ku yi hattara da barin ƙananan yara da wayoyi ana tura abubuwan fasikanci yaro ɗan ƙarami ya iya fasikanci baka sani ba daga ciki akwai harkar caca yanzu caca ta shiga cikin waya sai yaro ya zama ɗan caca kai baka sani ba kana ta bashi kuɗi ba ka gani yana tsayin na komai yana sana'a ba ya tsayin na komai yana aiki ba ya tsayin na komai duk kuma tasirin abokai ne ku yi taka tsantsan game da ƴaƴan da kawunan ku kuma ku dinga yin addu'a Allah ka ba mu ikon kiyayewa Mala ya ci gaba da cewa wala yahillu lahu baya halasta a gare shi shi musulmi suhbatu fasiqin yayi abota da fasiki wala mu mujalasatuhu kuma baya halasta ya dinga zama da shi li ghairi daruratin matukar ba da lalura ba idan aka ce lalura shine zama a office a office lalura ne ko ba lalura ba ka ce dole ga tebur ɗinka ga tebur ɗin liman ko ga tebur ɗin mutumin kirki ko kafiri ne ya haɗa ku a ofis ya kai iya dole ka yi haƙuri kamar mota haya jirgin sama Hmm? Di irin waɗannan kaga lalura ne amma da zaɓin kanka to karka zo na a gurin mutanen banza ka yi hattara ka yi taka tsantsan sai inda lalura lalura kuma shi shine abin da labudda minu ba yanda ka iya dole ka haƙura to wannan babu laifi ka zauna da shi to gidan haya ba, lalura ne lalura ne a shari'a ko ko a a gurin bahaushe kasu shi bahaushe bawon Allah ne in komai lalura ne gidan hayawa ke biyan kudin Ya ka tashi sai ka koma wani Allahumma sai inda ya zama bayan da za ka yi shi sa larabawa suna da wani karin magana suna cewa aljaru ƙablar daru aljaru qarrab da ka san waye makwabcinka kafin kaiwa ka san in zaka zauna yanzu yaran da suke makwabtaka da masallacin nan ko kaso ko kaki sai sun tasirci da masallacin nan yanzu kaga liman suron da yake karantawa da yawa yaran unguwan nan sun iya kaga muryar liman da yawan yara sun iya to ka kaddara nan gurin kida ake yaya haka za su ɗauka ina fata an gane to gidan haya ba lalura ba ne inda bahaushe ya ɗauke shi duk inda za ka kama haya je ka yi sobe ka duba suwaye makwabta akwai masallaci akwai makaranta akwai wani dattijo akwai wata kilaki eh, akwai wani yahoo boy a unguwar to in akwai su sai sun yi tasiri ga 'ya'yanka Allah ka ba ni ikon kiyayewa tambaya ta ga mala yace har ya yaqlubu ridal makhluqina bi sahtil khaliqi shin yanzu yana halasta ga musulmi ya nemi yaddar abokan halitta <clears throat> dan ya fusanta Allah mai halitta ma'ana abu ne Allah baya so amma kuma mutane suna so shin ya halasta ka biye ma mutane ka fusata Allah abu ne Allah baya so amma saboda mutane suna so kai wannan kuma gashi yana da yawa a cikin a wannan rayuwar ta hmm? matarka tana son gyale ta fito tsirara ta fito kamar gaya kuma Allah baya so to amma dan ka yadda da ita shin ya halasta kai wannan abokinka zai yi biki za a yi kida da waka a yi casu sai ya gayyace ka gurin saban Allah don kar ya ce kai wani bai da kirki ya halasta ka je ba ya halasta duk abin da ka yi abin da ka fara kallo shin Allah ya yarda da wannan abu Allah yana son wannan abu Allah ya yarda da shi shikenan yana fata an fahimci wannan da kyau sai ya ce wala wala yatlubu ridal makhluqina musulmi ba zai nemi yaddar abokan halitta ba bi sakhtil khaliqi duk abin da zai fusata Allah wannan ya nuna Allah yana fushi idan ku Allah ya fushi da mutum abun babu kyau Allah ka tsare mana imani da haka duk abin zaka yi kai kokari ka nemi yardar Allah abokinka ne matar ka ne ka ne da su shi yasa matan sahabbai da magabata sun kasance sukan ce mazajen su idan kun fita neman abinci in kun samu halal ku kawo in ba ku samu halal ba ku dawo za mu yi haƙuri da yunwa amma ba za mu yi haƙuri da azabar Allah ba kaga yadda mutane suke shan wahala su tara haramu su ci haramu saboda kawai su gamsar da matansu su gamsar da 'ya'yansu kuma kai yadda ka damu da 'ya'yan nan so <laughs> sun damu da kai akwai yaron da garin Allah zai waye fa ba zai gaishe ka kuma ko a jikin shi bai jin yayi kuskure bai cikin wazifarsa bai cikin activities ɗinsa a yinin gaishe ka in kun haɗu ku gaisa an ba ku haɗu ba shi ke to ranar da ka mutu ka jira ya maka addu'a kana da rai ma bai maka addu'a ba bai gaishe ka ba ina ka ka mutu da karka yadda ka wahala kanka akan wani ɗa kai dai ka ba shi tarbiyya ka ɗaura shi akan addini amma jin daɗi karka matsa ma ɗanka ya ji daɗi kai, ka saba ma Allah sa'annan ka'ida jama'a musulmi duk wanda aka nuna shiga gata ƙarshe sai ya lalace duk wanda ya sha wahala a farko ƙarshe sai ya ji daɗi suna cewa duk wanda ka gan shi a inuwa kai na biyu amma duk wanda ya shiga inuwa tun farko wala da kafa shi zai fita da kafa shi zai fita sai ya shiga ranar Allah ka ba mu ikon kiyayewa da aka jama'a a neman abincinmu a iliminmu activities ɗinmu a siyasarmu a sarautarmu a aikinmu a makwabtakanmu a neman aurenmu a duk abin da za mu yi mu nemi yardar Allah kar mu fusata Allah kuma ɗan adam baka gamsar da shi a lokacin da wani ya yarda da kai wani zai fushi da kai a lokacin da wani ya maraba da kai wani zai soke ka mu rike wannan da kyau jama'a musulmi mala yace hal fil qur'ani al karimi aw al hadith sharifi ma ya dillu ala zalika da malin ya ce baya halasta mutum ya nemi yaddar abokan halitta don ya fusata Allah akwai hujja a ƙur'ani ko hadisi malin ya ce ƙala Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa wallahu wa rasuluhu Allah da manzan Allah a haƙƙu an yurdohu in kanu mu'minina su suka fi cancanta a nemi yaddarsu in ku mu'mine ne ma'ana duk abin da za ka yi shin Allah ya yarda da shi annabi ya yarda da shi to ka yi duk abin da za ka yi Allah baya so kar ka yi ina fata an gane wa qala sallallahu alaihi wasallam zala yana cewa la qa'ata li makhluqin baya halasta kai da'a ga abokin halitta fi ma'asiyatil khaliqi duk abin da za a saba ma Allah duk abin da ka san saban Allah ne to mala yace baya halasta ga dan adam yayi da ka neman yadda Allah shine kan gaba akan neman halitta wato yadda abokan halitta kuma kamar yadda muka yi ishara shi abokin halitta in ma ka yadda da wani to zaka fusata wani ne Allah ka ba mu ikon neman yaddarka a cikin al'amuran mu baki ɗaya malai ce hal yahillu lahu an yaf'ala fi'lan biduni an ya'rifa hukmullahi fihi shi yanzu yana halasta ga musulmi baligi ya aikata wani aiki bai san hukuncin Allah a ciki ba ku duba dan Allah balaga da malam sai yace hayya hal hallu lahu an yaf'ala fi'lan ma'ana kowane aiki ba ibada ba Ka san ɗan adam yana rayuwa ne tsakanin abu biyu inda musulmi ne tsakanin ibada da mu'amala haka ne yanzu ɗinki ibada ne kai tsaye ko mu'amala to duk ɗinkin da za ka yi ya halasta bai halasta ka yi ɗinkin ba sai ka ne hukuncin Allah ciki za ka sai hula kafin ka sai hular sai ka san hukuncin Allah shin Allah ya da a sa wannan hular za a yi maka aski Allah ya da da wannan askin duk abin da za ka yi ko meye ko meye ko takalmi za ka siya sai ka san hukuncin Allah ciki wani zai ce to me kuma alaƙar hukuncin Allah da takalmi a garin akwai takalmi sunan shi takalmi yan ba sulhu yara ne suke sa shi duk wanda ka ganshi da wannan takalmin to shi dan fitinan ne dan ta'adda ne kun bai sulhu da kowa yanzu kaga in baka damu da kokarin sanin wannan ba shi sa ga lokaci yaro yana tafiya ko sai da ya saka mashi shakta yaron kirki ba ruwan shi na kowa kai ne ke gan shi kirki su sun sannan iska ne yanzu sa sarka a kafa mace ta sa sarka a kafa asli halal ne ko haramun halal amma yanzu haramun me yasa duk wacce ka ganin ta sa sarka a kafa to dabi'a ce ta 'yan madugoci ta ka yanzu kai sai ga yaka da sarka a kafa kai baka san dalili ba da haka tunda ya zama ɗabi'a ce ta fasikai to karki ce wai ke abin yana baki sha'awa ai yan indiya suna sawa larabawa suna sawa su yan indiya su sa halal ne saboda ba bata abun ba yanzu da huda hanci da mata ke yi ai asali halal ne amma mun tasowa muka san suna huda hanci to abu duk abin da ya zama ya ɗauki wani salo ga fasikanci to haramun ne kai yanzu rawani asli suwa suke rawani la mu a cikin al'adamu yanzu malamai da limamai da malamai su suke rawani ka gane to da haka da an ga kayi rawani to ana maka kallon wa mutumin kirki to haka nan wancan abun akwai abubuwan da shari'a bata hana ba kai tsaye misali huda hanci shari'a bata ce ya lazina amanu karku da hanci ba babu na hadisi da yace kar ku sa sarka a kafa to amma duk abin da wasu suka yi fice da shi haramun ne kai amma yanzu kaman askin banza da yara suke wannan shari'a ta hana annabi na anil qazai alqazau shine mutun ya aske wani bangare ya bar wani bangare haramun ne ina fata an fahimci wannan da kyau so shine mala yake cewa hal yahillu lahu shin yana halasta a gare shi shi musulmi baligi an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki biduni an ya alama hukmallahi fihi ba tare da ya san hukuncin Allah a ciki ba jawab wala yajuzu lahu baya halasta ga musulmi an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumallahi fihi har sai ya san hukuncin Allah a ciki wani sabon dinki ya fito kafin a ɗinka maka sai ka san hukuncin Allah a ciki shi yasa malamai suka ce ko gida zaka gina to yanda kake da bukatar injiniya yanda kake bukatar mai zane to haka ne kuma kake da bukatar malamin addini duk sai sun gama zane-zanen su sai malamin addini ce to wannan bayin ya saba ma shari'a dama annabi ya ce kada ɗayan ku ya kalli alƙibla ya yi fitsari ko bayan gida kuma kada ya juya mai baya shi injiniya ya ruwan shi shi da inda can ba za ta fita ruwa ya gangara ba tare da matsala ba shi bane bukatar shi shi bukatar shi dan an yi toilet ruwa ya gangara ko to shi malamin addini sai ya ce a a yaya hukuncin wannan kada ka zo ka yi bayi yana kallon alƙibla sai dai in ya zama gidan ya tsuke bayan da ka iya ina cina wani abu da mahaifinmu ya yi family house mu yanzu haka asalin gidan sare ne yara kila ba san sare ba sare shi ne irin da gidajen mai zai duk sare ne gidan da bai da zaure ko kawai ba zaure kawai shi sare to da aka sai gidan sai aka zo ana gyare-gyaren gidan sai ya ce min ni in tsaya a fitar da zaure a yi kaza a yi kaza lokacin sallah yayi saboda shine liman dole tafi da wuri yana tafiya yace mu mi sallah anan inda ake aiki sai da aka fitar da zaure tsaf yana zuwa ya kalli zauren sai ce wannan zauren aibe ba ce me ya faru sai ce idan kuka fitar da zaure anan ta ina makara za ta fita mu muna murnan mun yi sabon gida za a yi sabon rayuwa shi kuma ya tunani shi to za a yi gida ne makara ba za ta shiga ba kuma wallahi makaran nan shi ta fara ɗauka shi ta fara ɗauka a gida ya ce to in kuka yi wannan zauren na farko kun fidda shi ya yi ɗan kaɗan da haka idan ka zo juya makara ba za ta kuma yanzu hakan yana faruwa ni na san a gidan da aka yi rasuwa muka je muka yi mai wanka makara ta ki shiga haka nan aka ɗauko shi a lankwashe sai da aka zo zaure sannan aka sa shi aka fita to da haka in za ka yi gini sai ka nemi malamai masu hangen nesa da dattawa hukuncin Allah ya ciki idan za ka yi siyayya yanzu mutane suna siyan abinci su aji ya yi tsada su siyar karkai sai ka san hukuncin Allah a ciki ko ba haka ba akwai abubuwa da gwamnati suke rabawa sai ka san hukuncin Allah ciki ga harkar siyasa nan sai ka san hukuncin Allah ciki duk wannan takara da ya fito aka ce to ku zo ku yi wannan jam'iyyar ka tambaye hukuncin Allah ciki shin wani in muka zaɓe shi yayi daidai da shari'a ko ko kawai abin da za a bamu shine a gaban mu jama'a ana gane wannan da kyau Allah ya taimake mu kuma yadda muka ambata littafin alari karamin littafi amma tsakanin da Allah karatun da yake cikin shi yana da yawa an fahimci wannan wala yajuzu lahu ya halasta a gare shi an ya fa’ala fi'lan ya aikata wani aiki hatta ya alama hukmallahi fihi sai ya san hukuncin Allah a ciki mala yace su'al man yas'alu wa man yaktadi bihi to idan kai baka san hukuncin Allah ba ai tambaya zaka yi ko to wa zaka tambaya kuma in za ka yi koyi da wa za ka yi koyi yanzu yara ba suna da mento ba sai kawai ka ga yaro ya manna hoton wani gayu wai ya ce shine mento din shi me mento da Hausa jagora abun koyi mu waye mento din mu Allah sallallahu alaihi wasallam aka duk wanda ga ya zabi wani wani a matsayin mento wallahi ba gida ce duk abin da wani zai burge ka annabi zai burge ka idan kyau annabi ya fi kowa kyau ko annabi yusuf bai kai annabi kyau ba in haƙuri in jarumta in kwalliya da komai annabi ya fi da haka karka yadda ɗanka yana da wani menti wanda ba annabi ba ina fata an gane da haka in za ka yi tambayawa za ka tambaya kuma in za ka yi koyi waye zai zama koyi abin koyinka da ya ce wa ya tsalul ulama a duk abin da ya shige maka ka tambaye malamai wa yaktadi bil mutabbi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma idan zaka yi koyi kai koyi da masu bin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe ana iya samun malami ba ahlus sunna ba haka ne ko ba haka ba ana ma iya samun malami ba musulmi ba an gane yanzu idan mutum yana da matsalar rashin lafiya likita malami ne ko ba malami ba ne? za ka yi tambayan shi ka ce gafata likita mai hukuncin kaza Gafata likita kuma ya baka hukunci to amma kirista ba za ka yi koyi da shi ba za dai ka tambaye shi amma koyi sai alusunna sai musulmi ina fata an gane nan wajen koyi ya fi ta'asiri akan wajen koya akwai banci tsakanin koyi da mene koya abu nawa kake koya ma yaron ka bai iya ba amma yayi koyi da kai yanzu waɗannan ƙananan yaran da suke zuwa masallacin nan zaka ga yaro idan koshi za ta yi sallah idan ta dauko hijabi me yake dakowa sai ya dauko hijabi shi ma ya sa yanzu koyi yake yi ko koya koyi yake yi to shi koyi ya fi ta'asiri ga dan adam shi yasa ake so idan kana so ayanka zan mutanen kirki fara zama mutumin kirki idan kana so yayanka su zama masu haƙuri ya haƙuri idan kana so yayanka su dinga girmama mutane ka danga girmama mutane an gane wannan to sai malai ya ce ka tambaye malamai amma ka koyi da ahlus sunna yanzu an waye gari mutane suna koyan addini kuma suna yin koyi a addini a social media yanzu social media ta buɗe ƙofar kowa ya abin da yake so kaga yaro kawai ya zama shi ma babban shehi ya zama mufti ya zama jami'in tsaro ya zama mai warware matsalolin matsalar shi bai iya warware ta ba yanzu da jiya nake ganin wani yaro a social media wai shi malami wayan za a gayyace shi wa'azi ko masallaci ko makaranta to yana amsa gayyata amma ga tsarin gayyatar shi za ka rubuto application application zuwa ga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka cika wannan kuma za a tura maka form ka amsa nace no irin musiba ce wannan kawai yanzu wa'azi ya zama neman kuɗi kaje kai sana'a Kai wa ya ga maka ma a Najeriya ana wa'azi ana bada kuɗi ne sai dai ka ba su duk ka gama wa'azinka kana kare wani kana fito da shi algafata mana to abin da yake shi bai goge a rayuwa ba shi ya dauka tunda ya ga manyan malamai suna hawa manya-manyan motoci suna sanya manyan riguna ya ɗauka tun da yau ya fara to shi ma zai fara hawa irin waɗannan motocin zai fara shiga irin waɗannan gidajen shi bai san bakar wahalar da suka sha a baya ba bai san daga ranar suke ba wani clip na malam daurawa da yake ba da labarin zai je karatun a shafa a kano ya goyo ɗanshi da yassa akan keke da aka tare shi aka yi musu dukan tsaya aka jefa shi aka jefa ta a kwata ya ce wallahi gashin kanta kawai ya hango a cikin ruwan kwata sannan ya gane tana cikin kwata da ya tsira to zai yana hawa jifa-jifai shi kenan kai ka da ustazanci 2018 kuma shi kenan kai yanzu irin motar da ya hau har kai kafa da usulubin yanzu wannan yara in ba a yaƙe shi ba to za ka wani ma ya koya wani ma ya koya shi kenan to da haka mutane ku yi taka tsantsan ga social media nan ku yi taka tsantsan da 'ya'yanku ba da kowa ake koyi ba har malamai da kake ganin su ba kowane malami kake koyi da shi ba yanzu akwai malamin da in yazo yana maganar siyasa sai ka dauka jami'in tsaro ne eh dan siyasa ne yana maganar security ya san security in ana maganar asibiti ya iya likitanci annabin Allah ne kai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai ya sani ba to mu kiyaye waɗannan abubuwan akwai bambanci tsakanin koya da mene koyi wa yas'alul ulama mala yace zai tambaye malamai ne wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma zai koyi ga masu bin annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace manhumul ulama al muttabi'una li sunna to suwaye malamai da suke bin sunna humul ladina yadulluna ala qa'atillah sune waɗanda kullun kokarin suna ɗaura mutane ga yi ma Allah da'a wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytani kuma suna tsoratarwa game da bin shaytan duk mutumin da yake kokarin ya daura ka abin Allah to wannan alama ce ta malami ne a sunna kuma duk mutumin da yake ƙoƙarin ya tsoratar da kai daga bin hanyar sheɗan wannan alama ce ta malami ne a sunna Allah ka azurta mu da irin waɗannan malaman قال yace bali yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisuna shin mutum zai yardar ma abinda fallasassu suka yardar ma kansu zaka yadda a tarba an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadin yanzu ka yadda ka zama dan rakiya kowa da guzuri kai baka da guzuri zai yi kai wannan mutun ne ya bi wata hanya ya lalace ka tabbatar da ya tozarta kuma kai ka bi wannan hanyar mala yace wala yarda li nafsihi musulmi ba zai yarda ma kansa ba ma radiyul muflisuna abinda fallasassu suka yarda ma kansu yanzu duk wanda kaga yana shaye-shaye karshen shaye-shaye abin yana yin kyau ne duk wanda kaga yana caca karshen masu caca yana yin kyau ne duk wanda kaga yana kidnapping ko yana sace-sace ko kashe shi baya kyau shikenan zaka yardar ma kanka abin da suka yardar ma kansu sai mala ya ci gaba da cewa wala yarda li nafsihi musulmi ba zai yardar ma kansa ba ma radiyawul muflisuna abinda fallasassu suka yardar ma kansu alladhina dha'at a'maluhum sune waɗanda suka ƙarar da rayuwarsu fi gairi ta ta'ala ba wajen yi ma Allah da'a ba tun da ka taso ka ganshi a shirme yake da shirita yanzu mutum nawa ne ka san shi yadda ka san shi haka yake shi da ba za a kira sallah ya je ba tun kuna yara ake ta saƙayyar ku je makaranta shi ɗan doja ne tun yana ƙarami ya saba da cuta da mugunta an ƙarar da rayuwa a iska kuma duk wanda yake gurin nan in yi karatun ta nasu sai ya tuna wani abokin shi da ya lalace ai dukkan mu ba ɗaya muke ba ko ka wani wani kuma ya fi to za ka ma kanka abin da fallasassu suka yarda ma kansu sun karar da rayuwarsu daga kwallo sai kallace-kallace sai kiɗe-kiɗe sai waƙa sai fati sai shirme malai ce karka yarda ma kanka fa ya hasarata hum malai ce ya tsawon asararsu duk wanda ya taso bebin Allah ba sallah ba salati ba karatun alkur'ani ba zumunci ba girmama iyaye ya tsawon asararsu wa ya qule bukaihim yau alqiyama ya tsawon kukansu ranar tashin alqiyama nas'alullah subhana malaice muna roƙon Allah maɗaukakin sarki an na ya datar da mu littiba'i sunnati nabiyina mu dinga bin sunnar annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shafi'ina kuma mai cetonmu wa sayyidina kuma shugabanmu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan karatu da muka yi na sati uku shi malam Muhammadu Kali bazan fare kun ba Kano to shi mu wannan littafin hidima kamar yadda muka ambata a farko ya shirye tambaya da amsa ko to sai ya ce fa'idatun wa talkhis fa'ida da kuma summary talhisin abinda muka karanta a sati ukun nan to yanzu zai dunkule mana shi a guri daya mala yace eh ilam ka sani rahimakallah Allah ya maka rahama wani daga cikin dabi'un malaman arziki yi ma daliban su addu'a ka saba ƴaƴanka ka yawaice musu Allah ya muku rahama Allah ya gafarta muku Allah ya shirye ku wani daga cikin dabi'un malamai ko da ma Allah ya muku rahama Allah ya gafarta muku an gane ko annal musannifa lalle malam da ya sannafa wannan littafi zakara fi hadhihi muqaddimati ya ambata a cikin wannan muqaddima ma'ana yanzu ai littafi ne karatun fiqh ake yi ko to ma yanzu an fara magana tsarki da alwala da sallah ai duk shimfida akai ko to a wannan shimfidan malan ya ambaci hawalai 40 mas'alatan mas'ala 40 yanzu kaga kai da ake ta karatun nan kila kwalwarka ba ta hararo an yi wannan buku a muƙaddimar ahalari kawai an karantar da kai matsala arba'in yanzu wannan matsala arba'in ɗin in ka rike ta ai rayuwa ka za ta yi kyau sai malam ya ce mina alwajibat a cikin matsalolin da malam ya ambata akwai abubuwan da yake wajibi ne dole ne musulmi ya ke da shi wa mina almuharramat daga ci akwai kuma abubuwan da malam ya nuna haramun ne ka nisance su ammal wajibatu abubuwan da malam ya koyar da mu na wajibai fa nahwu salafata ashara abubuwa ne guda goma sha wayya na farko tasihul iman mutum ya inganta imaninsa mutum ya inganta mene imaninsa wa ma'rifatu fardil aini kuma musulmi dole ne ya san farallan ainihi alwala sallah zakka an kana da kudin zakka haji kun gane duk wannan dole ne wal muhafazatu ala hududillah abu na uku kiyaye dokokin Allah duk inda aka ce tsaya tsaya na wat taubatu kuma dole ne ka dinga tuba annabi sallallahu alaihi wasallam kullun sai ya tuba zuwa ga Allah fiye da 70 a wata waya 100 wa tarkul ma'asiya kuma Dena sabo dole ne a matsayinka na musulmi ka nisanci sabo wa hibzul lisani da kiyaye harshenka karka bar harshenka kamar gidan rediyo Najeriya na Kaduna ratatatata kai tai da wannan ya tsaya wancan ya buda wa hibzu jami'il jawarihi kuma wajibi ne ka kiyaye gabanka duka hannunka karka taba komai sai abin da Allah ya halasta kafarka cikinka ana ganewa bayan bayanka ƙeyarka wani zai ce to menene kuma na baya ana yin sabon Allah da baya ko ba yi wa zai bani misalin sabon Allah da baya luwadi ka kai shi da nisa amma shi ma sabon Allah ne babba akwai kananan sabon Allah mutum ya jingina a jikin wata ka jingina a jikin matar da ba maharramar ka ba ka da bayan ka ne to shi ma haramun an gane ko hanci ba hanci gaba ne a jikinka ko ba gaba ba ne so ya za a saba Allah da hanci hanci shi ma ya yi ƙin ka yi sujjada hancinka bai taɓa ba saɓan Allah ne bayan wannan ba eh ka cutar da mutum a to ai shi hancin shi ne kai hancinka good mutane suna cin abinci kawai ga kaf. kaganci ya yi saba Allah an ga an gane wannan to duk waɗannan gaban da kake gani giranka an san gira kai yaro ka san gira kai ka san gira me gira nuna min gira yawwa to za a iya saba ma Allah da gira kai wanci yaron ta yaya mutum zai saba ma Allah da gira good shi ma aske gira shari'a ta hana bayan wannan alarma ya za mutum ya saba ma Allah da gira good sigina ya eh, haka sigina an gane ko to amma shi sigina wato ya danganta na taba wannan karatun wani ya sha mamaki ɗabi'ar mutane tana asiri da sabon allansu yanzu idan kana tafiya da matarka kuna tafiya sai abokinka ko makwabcinka sai kuka haɗu ga kagga shiga matarka sai ka ce mishi assalamu alaikum ce wa alaikum salam sai ya ta hannu yaya ya ba ta hannu an yi laifi ko ba yi laifi ba saboda al'adar kace kuma ya daidai da shari'a amma yanzu akwai kasashen da za a ga namiji yanzu ka je sudan idan ka da matarka da matar abokinka sai ka ba ta hannu ta ba ka hannu ka rungume ta ta rungume ta ta yi mata kis ta yi maka kis musulmai ha a masallacin annabi a kofar kaba haramun ne amma al'ada suke ba sa jin komai ka fahimci wannan a'a ai nace baka al'ada suke kai yanzu ai al'ada kace yanzu ai ai fada kai aka kai shop ka gane ko to bari ba ku wani misali kawai kuna tafiya da matarka sai ta ga abokinka sai mata sigina sai ta mai sigina yaya an samu matsala saboda al'adar ta ne yanzu balarabi balarabi idan ya ga abokin matan shi in ya ce mata asalamu alaikawa alaikawa alaikum na muna lafiya fasikanci me zaman lafiya idan ya ganta ya mata su kawai shi ma shi kenan al'adar su ce gina gaisuwa ce kamar yanzu zan wuce a mota haka wuce a mota ba zan maka sigila ba ko maka fitila ka ga ba wani abu bane ko to su al'adar su akwai wanda su al'adar su namiji da matar da ba muharrama shi ba da yasa shine sigila to kai yanzu da kaga wani yana sigila da iyalinka ai kaga an samu matsala ko Allah shi kyauta so da haka dai duk gaban ka ka saba da haka yanzu sai mu kai sai mu kalli al'adar mu tun da yanzu al'adamu yin hakan haramun ne haramun ne kai karka cewa ka zo na a Jamani, ko ka zo na Ingila ko ka zo na a Saudiya ko ka zo na su suna kaza a ada yake abinda da yake haramun haramun ne sai mala yake cewa wal hubbu lillahi kuma in zaka so mutun ka so shi dan Allah wal bughdu lahu in zaka ki mutun ka ki shi dan Allah wal rida lahu in zaka yadda da mutun ka yadda da shi dan Allah wal ghadabu lahu in zaka yi fushi da shi kai fushi don Allah wal bugdu Walgababu wal fushi wal amru bil ma'rufi kuma ka zama mai umarni da kyakkyawa wan nahyu anil munkari kuma hani da mummuna da yawan mutane sun dauka al'amru bil ma'rufi aikin malamai ne jama'a ko manci tsakanin wa'azi da nasiha amin wannan ko me bambancin wa'azi da nasiha wa'azi shine kake da bukatar ka jawo ayoyi da hadisai nasiha fa ka ce mutum ya yi mai kyau ko ya bar mai kyau ko ba aya babu hadisi wa ammal muharramatu amma abubuwan da Allah ya haramta fa nahwu sab'atin wa 20 mas'ala mas'ala 27 can 13 ga 27 nawa 40 wahiya na farko ta akhiru taubati jinkirta tuba haramun ne ka jinkirta tuba jama'a kowa a masallacin ne akwai ya san laifin da yake karkace sai 2027 an gama zabe ba mamaki ba za ka kai gama zabe ba ka bari tun yanzu wan nazarul mu'zi ila al muslimi haramun nabi da mala ya tsoratar da mu kallon cutarwa ga musulmi duk kallon da in kai ma mutum zaka cutar da shi haramun wal da Karya, wal gibatu da cin naman mutane wan namimatu da annamimanci al giba shine kai hiran mutum baya nan ko da ko abin da ya kai hirar yana yi mutum ne yana sata sai ku zo na kuna hira aiwa na barawo ne wannan sabon Allah ne wannan mimatu haka nan manci. ka dauki maganar wannan ka kai mu wannan dan ka da fitina wal kibru da girman kai wal ujubu da jiji da kai wal riya'u da yin abun da ake yi don Allah kai don wani Allah duk mala ya karantar da mu wannan haramun suma da yin abin da ake yi don Allah ya ji kai kuma kai da mutane su ji wannan sai mun yi taka tsantsan musamman a wajen sum'a akwai wani ɗaya daga cikin malamanmu malam arsalan ko ya san shi yana da wasu fatoyi da ni suna ɗiga jikina na tashi masalacin malam arsalan ba a sallah da lasfi za ka kamar ya tsananta amma wallahi idan ni na yi magana shi da yamma wasu bayanai sai ya tsiga jikina ya tashi ya ah, don mene za ku yi sallah ku sallah su na ce a amana ai ana tunatar da mutane ya ce yanzu shi musulmi don iskanci kai yanzu a kira ka sallah a yi ikama kuma kada jira a tada sallah ya ce shi wannan ba daidai ba ne sa'annan yanzu lokacin da kuke sallah kuka sa laspika kun gaya mali abokan gaban kwalin da kuke ciki yanzu idan ana so a kashe neman ana jira ya sujjira ana gane lokacin da ya sujira ko ba za a gane idan za a harbi kirjin shi ne ana iya gane daidai lokacin kaga fahimta ce irin ta malam ka ga al'adar mu ba sai an yi ba amma idan ka kalli abin da kyau za ga akwai wani nau'i yace kuma za ka ga irin yara ustazai a wani a gurin sallar zai dinga muraji a sallah haddashi bai san sallar da ake ta karatu ba bai san wadda ake tsagaitawa ba bai san wadda ake gajirtawa ba to duk waɗannan abubuwa ne sai ka yi taka wannan kuma ya fi hatsari ga malamai ka yi wa'azi don Allah ka yi nasiha don Allah ka yi abin za ka yi don Allah karka damu da an ji ko an gani yanzu ga bala'in followers followers shi ma wani ya zan masifa mutum no ke bin shafinka mabiya a'a ba shi bane Allah ya karba Allah ya ji kan malam albani Allah ya gafarta mai wata rana ya ce min yana son a sa karatun shi a usal da sharaɗin kar a yi mai editing na cewa malam karatun ka sai an editing ya ce in dai sai an editing kar a sa ya ce to malam da awaka ba za ta je ko ina ba tun daga gida ya ce kar ta je hmm, ya ce kar ta je a batta a haka da lokacin da malam albani yake da rai babu gidan talabijin da suke sa karatun shi ko guda ɗaya babu gidan rediyon da ake sa karatun shi ko guda ɗaya amma yanzu da ya mutu bai da rai ana sawa to kai dan Allah in kai dan Allah ko a lokacin da kai ba a gani ba wallahi nan gaba sai an gani kawai iyalamin lahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan in Allah ya ga alheri a cikin zuciyarku zai hada ku da alkhairi amma idan kai ne dan a gani za ka yi ranar aka yi an kare shi kenan ya bace shi kenan an gane ko Allah ka azurta mu da ikhlasi wal hasadu da hasada wal bugdu da keta wa ru'yatul fadli alal ghairi ka dinga ganin kafu wani duk mala yace haramun wal hamzu da zunde wal lamzu da yafuce duk wannan haramun ne wal da wasan banza haramun ne wasukhriyatu da izgilanci haramun ne zina da zina haramun ne wan nazar ila al ajnabiyyati da kallon da matar da ba muharramarka ba watalazzuzu bi kalamiha da jin dadin hira da ita wa aklu amwalin nasi batilan da cin dukiyar mutane da barna kamar yadda zaka ga yanzu shugabanni suna yi da wasu jagorori Allah ka tsare mu wal aklu biddini da ci da addini ka rabe da addini ka dinga tara kuɗi wal aklu bishafa'a da ci da ceto duk wannan haramun ne mun yi shi a baya ko wa ta'khiru salati an awqatiha da jinkirta sallah lokacin ta fita shi ma haramun ne wasu hubatu fasiqin da abota da dan iska wa mujalasatuhu da zama da ɗan iska wa ƙwalabu ribal makhluqina da neman yaddar abokan halitta bi sakhfil khaliqi ko da ko za a saba ma Allah mahalicci wa fi'lu shay'in bila ilmin shar'iyyin da mutum ya dinga yin wani abu ba tare da hukuncin shari'a ba ko tafiya zaka yi ka tambaye ka san hukuncin shari'a a ciki bacci da abinci da komai da sutura da biki da suna da kasuwanci ko kasuwanci za ka sai kasan hukuncin Allah a ciki warida bima radiyawul muflisuna da gamsuwa da abin da fallasassu suka yaddar makansu kasan wani ya yi shaye-shaye ya haukace kasan wani ya yi cace ya tsiyace ka ga san wani ya yi zinace-zinace ya lalace kuma kai ka je ka fada karka yadda da wannan qultu sai nace inji malam kani la shakka babu makawa anna kullu man hafaza ala hadhihi almasail duk wanda ya kiyaye waɗannan matsaloli guda nawa yanzu dan Allah kai ka hararo mun karatu akan abu guda 40 to dan Allah ka je kai nazari ka dinga daukan su ɗaya bayan ɗaya waɗannan abubuwan da malam ya ambata haramun to kai nazari in ka kiyaye su wa amila bi muktabaha kuma yayi aiki da abin da suke hukuntawa fa innahu yanalu sa'adata daraini mutun zai samu farin cikin duniya da lahira as-sa'ada shine ka samu farin ciki da arziki fi daraini a gidaje guda biyu gida na farko shine gidan ina duniya gida na biyu kuma gidan ina lahira Allahumma ya Allah ij'alna minas minas su'ada'i ka sa mu cikin masu samun arziki da babban rabo amin Allah ka karba addu'a Allah ya saka mala da alkhairi Allah ka biya shi da gidan aljanna Allah ka sa mu dace da abin da Allah yake so ya ji da shi jama'a musulmi yanzu mun gama muqaddimar alali. an gama shimfida idan Allah ya sa muna da rayuwa mako mai zuwa za mu shiga faslun fi taharati kamar yadda muka ambata malam ya yi tsari bayan yayi karatu zai yi summary yanzu mun karanta summary ko to kuma zai yi tambayoyi to wannan tambayoyin ina gan zamu iya tsallake su ai ko zamu iya tsallake su za ga ya ce tamrin bayyin awwala ma yajibu awwala wajibin alal mukallaf takallam anit tauba wannan duk sai mun yi su ba eh a ai ba ba a cikin karatun bane question ne da amsa tunda ba jarabawa zabi ba ya jarabawa ce to zai an gane ko babu laifi mu yi shi irin a matsayin tambaya ɗaya biyu haka amma tunda ba eh, jarabawa ba ce ana so ne na ɗaya ko ne na biyu bukatar mu dai a aiki da karatun Allah ka taimake mu Allah ka gafarta mana Allah ka saka mu malam da alkhairi mu Allah ka saka mana da alkhairi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ka ba mu lada muka yi Allah ka gafarta mana ka yafe mana kamantar da shi a cikin zukata lokacin sallaye! yayi ko bi ma nabi sallallahu alaihi wa sallam salati اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Ibrahim صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد ya Allah abinda muka karanta ya zama daidai ka ba mu lada na muka yi ya Allah ka gafarta mana Allah ka tausaya mana Allah ka yafe mana Allah ka sa mu yan aljanna ne muna da bukatu da yawa Allah ka biya mana muna da damuwoyi da yawa Allah ka yaye mana Allah ka jikan magabatanmu ka gafarta musu ka yafe musu ka sa suna gidan aljanna idan mutum mu tazo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙonka arziki wannan karatu da muke Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka azurta mu da ikhlasi a magana da aiki ka cikin iya maka gafarta musu ka tausaya musu ka yafe musu ka sa suna gidan aljanna yayin mu Allah kai musu albarka Allah kai musu albarka Allah kai musu albarka wannan hutu da yara suka fara Allah ka sa su fara a sa'a Allah ka sa su kare a sa'a Allah ka sa su moriyar wannan hutun ya Allah ka tsare su da haduwa da abokan banza ka tsare su daga haduwa da kawayen banza da ramaka ya kai mafi rahaman masu rahama Allah ka zo da ka sannan lafiya ka zo da arewan mu lafiya ka zo da jihar mu lafiya ka zo da garin mu lafiya ka zo da unguwan mu lafiya akwai aikace-aikace da aka ce za a yi mana Allah ka tabbatar da aikin nan Allah ka tabbatar da aikin nan Allah ka tabbatar da aikin nan kuma Allah ka saya mana ingantacce Allah ka sa kar a yaudare mu Allah ka sa kar a yaudare mu Allah ka sa kar a yaudare mu da Rahama ka ya kai mafi Rahama masu rahama akwai yan uwanmu da ta rasu jiya sa'adatu ya gidan marigayi Musa soja Allah ka gafarta mata Allah ka yafe mata Allah ka sa tana gidan aljanna mijinta ya rasu tana ta kaba bata gama ta kaba ba ta bi shi Allah gafarta musu dukansu ka yafe musu Allah ka sa suna gidan aljanna Allah ka hada mu da su a cikin jannatu na'im yanda muke tuna su muka yi musu addu'a Allah ka sa a tuna mu a dinga yi mana addu'a Allah ka sa a tuna mu a dinga yi mana addu'a Allah wanda ya gina mana masallacin nan ka biya shi da gidan aljanna haskaka makwancin shi ka mai ƴaƴan shi albarka da mazuri'ar shi albarka mu da muke raya masallacin Allah ka biya mu Allah ka biya mu Allah ka biya mu Allah ka raya gidajen mu Allah ka raya gidajen mu Allah ka raya gidajen mu limamin mu da bashi da lafiya Allah ka bashi lafiya Allah ka shi lafiya Allah ka sa jinya ya zama kafara a gare shi Allah ka buɗa mana kofar arziki ta gabas ta yamma ta kudu ta arewa ta dama ta hagu ta sama ta ƙasa ta inda muka yi zato da inda ba mu yi zato ba musifin zamani Allah ka tsare mu bala'in zamani Allah ka tsare mu dukkan mu muna sabo Allah ka yafe mana ka ba mu ikon mu bari ka azurta mu da tuba kafin mutuwa da shahada lokacin mutuwa da aljanna bayan mun mutu Allah ka biya mana basu suka ya Allah ka biya mana basu suka ya Allah ka biya mana basu suka Allah karka ban mu da bashi ko da da ƙwandala ne duk wanda ake bin shi bashi a cikin Allah ka biya mai ka sauƙaƙa mai ka yi yassare mai ka buɗa mana ƙofofin arziki Allah ka yi mana buɗi ta ko'ina. Allah ka yi mana buɗi na halal da rahmaka ya kai mafi rahman masu rahma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula waktubna ma ash-shahidina rabbana na sami'na munadiyan ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين